muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta alhamis bakwai ga watan ramadan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1441 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bala'i da ake ciki na kunshe rayuwa da imuwa da shiga wani hali na tsakanin kayi a wannan yanayi da muke rayuwa Allah kawo mana saukinsa Allah kuma ya ɗauke wannan bala'i ya kawo mana walwala da nitsuwa da riko da addini da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam muna karatu a wannan majalisi a cikin suratul hujurat mun fara karatu a suran mun tsaya aya ta uku za mu tashi aya ta hudu insha Allah ta'ala a suratul hujurat kamar yadda muke bibiyan surori ko ayoyi daban-daban haka waɗanda suka yi munasaba a mafi mm, wato tsananin munasaba ga halin da ake ciki muke duba su lura da yadda shi wannan wata na ramadan ya zo cikin yanayi waɗanda suke yanayi mai wuyan sha'ani ka yi sanya muke tafiya ba tare da a dora karatu a inda aka tsaya ba kafin mu shiga cikin karatu an turo tambayoyi mai tambaya ta farko bayan ya yi sallama ya ce tambaya ta ita ce menene hukuncin mai azumi kuma da yake kallon fim fim ya danganta musamman na tabarbarar da wato tarbiyya ko wani sa'i ma batsa wani sa'i ma wasu abubuwa waɗanda suke sabon Allah zalla a ciki wani kai tsaye in na batsa ne haramun kallon ko azumi ko ba azumi ba haramun idan kuma wasu abubuwa ne da ke wa da tarbiyya shi ko bai halatta ba kallon sa saboda yana iya tasiri wajen rusa tarbiyya ko a azumi ko ba azumi ba to me azumi idan yana yi yana kawo rauni ne ga azumin sa sannan kuma da rashin samun cikakkiyar ladan mai azumi a kuma ya samu lada na mai azumi cikakke sai ya zama ya yi azumi iya azumi da gaske ya kame daga dusu abubuwan da ba su kamata ba sannan kuma ya bi Allah wata wataala gudun iyayen da zai iya yi kura kallon hin amma bai kata mata azumi ba azumin sai yana na amma bisa rauni haka yake tafiya haka ya kamata a lura kuma bai kamata a shagala da kallon fim a cikin wata ramadana ba ya kamata a shagala da karatun qur'ani da yin ayyuka na alkhairi domin a samu dama kuma wata Ramadana din a ribace shi Allahu a'lam mai tabbata bayan wannan yace malam ina so a ja hankalin mutane zaka ga mutane suna azumi amma sai a kafa daba ana ta gulma ga jata da sauran miyagun aiki kamar yadda ya rubuta ce don allah na a taimaka a yi nasiha anguwar mu ma abinda ake yi ya yi yawa kamar yadda ya rubuta ce nan wannan abubuwa ne wanda a kullum ana jawo hankalin mutane zuwa gare su a gurare daban-daban da ake karɓa cuta saboda kowa ya sani cewa yawanci yanayin da muke ciki a yanzu kenan kafa daba a sama gulma wa al'umma ba ta taɓa rushewa ta zama rusasshiyar al'umma ba sai lokacin da ta fara kafa daba duk al'umma da kaga tana matasanta suna kafa daba suna hirarraki da gulman maki hatta a duniyance wani al'umma rusasshiyar al'umma kuma ba a tsoron ta a duniya duk al'ummar da matasanta har yanzu tukuna suka zama yan kafa daba zauna suna gulma to ba ta san ma al'illar ta ba haka wani al'umma ba ta da haiba ba ta da kwarji a gaban jama'a a duniya ma ba a tsoron ta don ita sai dai ta zama yar kore ba abun da za ta iya yi a duniya saboda ta ba su ta alfila kawai sai kafa daba ta gulma suna mota ta wuce a zagi mai mota mai mashin ya wuce bai tsira ba mai keke ya wuce bai tsira ba namiji ya wuce bai tsira ba shi mace ta wuce ba ta tsira ba shaƙi kawai sai ta gidajen mutane ga mutum kamar yana shiga jikin mutum yana ba da labari in kace ya ne ita daga mai shugaban ya mai tushe ya kace abin da zai gaya makiya da ne tushen nasa kuma to wannan al'umma ya suka wayi gari cikin wannan hali to magana su ta ɓaci saboda haka ba a buƙatar al'umma su zamanto suna wato kafa gaba su yi ta mazangano da hirarraki da gulman maki da ƙarerai da annaniwanci da yin abin da bai kamata ba wannan ya zama ruwan dare a mafi yawan al'umman musulmai wadda a kasashe da suka shiga duk ba za ka ga irin waɗannan daban ba a yi a yi daba kawai a rika hiran gidan wani ko a yi daba ba wanda ya samu da wani kowa kawai nema ke yi abin da zai zama alkhairi ga rayuwarsa ko ci gaba ga rayuwarsa ko gama a duniyance ko ci gaba ga al'ummarsa yawanci inda suka waye suke kuma da alƙilla suke fuskanta suke fuskanta musamman ma a duniyance zalla ba sa dafa suna gulmace gulmace ba su san gidan makwabtansu me yake ciki ba gidan ɗan uwansu ne yake cewa duk wannan ba da su ba kowa ta kansa kawai yake to mu dai kowa ya jira ido yana kallon wani ya take laifin kansa wani za gan shi miyagu wani ma yana kallon wani alhali wancan sun yayi nesa da shi a duniyan tawa ba shi ba shi tsakaninsa da shi shaddana ma bai da kuma sai ka ce tsakanin sama da ƙasa saboda yadda wancan ya gama zarce shi har abada amma yana yana ta gulman gidansa yana ta gulman wasu abubuwa wadda ba shi da matsala kai sai ka gama gulmace gulmace ka tashi ka je kuma kare wajen tsawon tayi kuma koma roƙo da sauransu da ɗan baɗanci da sauransu domin neman abin da za a je a abuna wannan duka al'amari ne na mutane mu wanda zuciya ta riga ta mutu Allah ya kiyaye muna fatan Allah ya sa a yace waɗannan abubuwa ɗabi'u ne miyagu kuma bai kamata mu rinka tubantuwa da su ba musamman a cikin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ruba sa'in laysa lahu min siyamihi illa al-ju' jewa daga cikin masu azumi ba su da ladan komai na azumin sai yunwa saboda mutum yayi azumi kuma ya fita ladan azumin ga wani in ya ci namansa ya yi maganganunsa ya ci mutuncinsa alhali wancan bai sani ba don haka ladan azumin sai koma ga wancan Allah kiyaye don haka mu mai da hankali gaskiya Allah ya samu dace wallahu a'lam insha Allah ta'ala a ci gaba da karatu muna karatu a cikin suratul hujurat ayoyin da suka gabata suna karantar da mu ladabi da yadda za a mu'amalanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, a rayuwa hatta kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya duniya ma a yanzu wajibi ne girmama shi da daraja shi ba a wata a cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da aka yi bayani a baya ah, Khalid ibn Qais ibn Shammat radiyallahu anhu wadda ya kasa zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi kansa a gida saboda shi jahiru sauti ne sautinsa yana da ƙarfi yana ɗaguwa ko hawa yake magana ba tare da ganganci ba sautinsa yana iya zama sama da sautin Annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yake shi kan yana tsoron kar Allah ya tashi a wuta lokacin da aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga uzurin da yasa bai zo ba kuma baya cewa masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sa'ad ibn mu'az shine mafi kusaci gare shi dama yace ka je ka ce masa shi dan aljanna ne sai da aka masa albishir da aljanna yace kuma ka ce ya zo annan tukunna ya zo yayi bayani wannan mun wuce da bayanin sa a baya da yadda har Allah subhanahu wataala ya soko da aya إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى lokacin da sabit ibn qais ibn shammas radiyallahu anhu yace lokacin da zai magana a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam zai rinka sauki muryar sa kasa Allah saukar da wannan aya ya tabbatar da yadda ta gare shi kuma tana masa matsaya ne girma ita ce aljanna wato maghfiratun wa ajrun azim ajrun azim wato lada mai girma shine shiga aljanna Allah ya samu dace Allah ya ci gaba da bayani innal ladina yunadunaka min wara'i hujurat Love. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم الله سبحانه وتعالى ينام هنا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون للي وأنن جسكي كلا كتباين أكنا أكثرهم لا يعقلون دايوانسو ba su hankalta ba ba su yi aikin hankali ba ba su san kai manzon Allah ba ne sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam su ka zo suke kiranka haka walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhi da dai a ce mana sun yi haƙuri har ka fito daga cikin gida ka zo ka same su la kana khairan lahum a haka ya fi musu alkhairi a madadin su tsaya suna ta Allah maka ila ya Muhammad ko ya Rasulullah Allahu ghafurur rahim amma da ke mutane ne da suka zo daga kauye ba su san yadda doka take ba wallahu ghafurur rahim Allah ya gafarta musu domin Allah mai tausayi ne kuma mai jin kai ne don haka ya rahamce su ya rahamce su kuma ya yafe musu don haka sun yi ba da yake ba amma Allah ya yafe musu wannan ayoyi menene dalilin saukansu wato malamai suka ce wannan dalilin saukan ayoyi su ne al'abba ibn hadi at-tamimi radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam al'aqra ibn hadi at-tamimi yana daga cikin bani tamim suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga gida to gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dakunan kowanne a gina daki anan ne sai a gina daki anan haka dakunan matansa suke sai daki anan sai daki anan haka suke kowanne ba kamar yadda mu a yanzu za a ja layi a jera dakuna ko da tsarin gini irin namu ne yanzu ba da su za a ajiye daki ne kamar yadda dai iyaye da kakanni suka saba a yi bukkoki a yi an bukka a nan a gefen ta ma a yi wani a gefen ta ma a yi wani ba a manna su tare bukoki ba a manna su tare in ka lura to haka nan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fiyayyen halitta kowace ga dakin ta nan sai ka kewaye da danga aka kewaye gidan da danga lokacin da Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya fito daga gidansa har jikin gidan sai ya shiga masallaci sai shiga masallaci dukkan mutane suna nan sai su taru su ji saƙon Allah subhanahu wa ta'ala wani sa'i ma yana zaune a masallacin ake saukar masa da wahayi sai karanta musu abin da Allah ya saukar masa wani sa'i kuma suna tare an saukar masa da wahayi sai zo ya karanta musu a nan kuma wani sa'i zai zo ya yi musu huduba akan wasu abubuwa na hukunce hukunce haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake to su waɗannan da suka zo daga ƙauyensu can a bani tamim su 'yan ƙabilar tamim da suka zo suna so su ga annabi sallallahu alaihi sallam bisa karantarwa ta addinin musulunci annabi sallallahu alaihi sallam, in ya shiga gida to ba a sallama don ya fito in kuka zo aka ce muku annabi sallallahu alaihi sallam ya shiga gida to sai ku zauna ku kama jiransa har sai lokacin da shi ya fito da kansa amma ba a fito da annabi sallallahu alaihi wasallam daga gida sannan idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci bai farka ba ba a tada annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana bacci bari sa ake kawai yayi ta bacci har sai lokacin da shi ya farka da kansa tanamu ainahu wala yanamu qalbu annabi sallallahu alaihi wasallam idanuwansa suka yi bacci amma zuciyarsa ba ta bacci shi sa duk abin da yake gudana zuciyarsa tana faɗake Allah subhanahu ta'ala yana iya isar masa da saƙo ko da ana ganin yana bacci haka shi sifarsa ce ta namu ainahu wa la yanamu qalbu idanuwansa suna bacci amma zuciyarsa ba ta bacci shi sa idan ya kwanta bacci to ba za a tashe shi ba sai in ya tashi da kansa idan ya shiga cikin gida ba za a fito da shi ba sai in ya fito da kansa da haka duwanda su zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam in ba su same shi a waje ba to sai su zauna kawai duk lokacin da za a ja bai fito ba sai su jira to mutane ma na yanzu ko wani mai mukami ko wani mai abu mutum kan iya zuwa ya yi zaman jirisan a kofar gidansa daga safe har magariba wai yana jiran ya fito to raga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta duk duniya ba a taɓa yin irinsa ba a lahiran ma sai an ci alfarmarsa kuma yake maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ma a yanzu ana zaman jirgin a jira ai idan mutum zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ce wata mutum zai ma yana jira sai ta jira kawai ya fi ka ganshi ma kadai a ce ku gaita ya ishe ka daraja a duniya har abada in dai kana mai imani a ya fito a ce ka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka gan sannan kun gaisa ya yi fara'a a gaban ka ya yarda da kai kenan wannan ka jefa ka tafi in dai kana mai imani kuma har kama duniya kana mai imani saboda haka wannan shi jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wannan wani abu ne wanda yake babban wajibi akan dukkan mutane wanda suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su su waɗannan da suna ƙauye ba su san wannan doka ba suka shigo kawai suka masa mu'amala irin tasu ta ƙauye kasar mu'amalar wanda yake rayuwa a ƙauye daban mu'amalar wanda yake rayuwa a birni daban saboda akwai yanayi na sabo da abu Yadda ya saba a su yadda zai yi kenan wanda yake birni shi kuma yadda ya saba da birni haka zai yi kenan to wanda ya shigo daga ƙauye sai ya kwana biyu a birni kafin ya saba da yanayin rayuwar mutanen birni wani sai kauyanci ka zaman to ba ka waye ba ya zuwa ka daɗi a wasu abubuwa musamman a rayuwar mu ta yau don wayewan in yayi yawa shi ma sai koma matsala to wani sai kuma in mutum yana kauye abu da yawa na addini musulunci ba zai san shi ba to da nan kuma akwai matsala to kowanne da irin tsare-tsaren yake cikin riba da kuma rashin riba to da suka zo suna isowa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida Abdullah ibn Hadid at-Tamimi shi kenan kawai ce ya Rasulullah assalamu alayka ya Rasulullah sai da shiru sai kuma cikin wancan ɗakin kuma suna tsammanin ko a wancan ɗakin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya assalamu alayka ya Muhammad assalamu alayka ya Muhammad manzala suna suna da fitowa sai zaki koma jikin wancan ɗakin kuma ko yana tsammani manzala suna suna a ɗakin wancan ka zauna ai ko ko wani mutum ne aka yi wa haka ai an masa rashin ladabi ko wani mutum ne aka yi wa haka an masa rashin ladabi balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sai suna yin wannan wasu riwaya tana nuna a bani tamim ne da suka zo suka rinka yin wannan dukan sai suna kwalla kira ya muhammad ko ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi al'aqra ibn habib at-tamimi da ya zo tare da jama'arsa shi sai ya zama shine mai daga murya yana kira shi shine sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu cewa wannan abin da suke fata fata ba daidai bane ba a yi manzon Allah haka sallallahu alaihi wasallam Allah ce innal ladina yunaduna min wara'il hujurati lalle waɗanda suke kiranka min wara hujurat daga bayan ɗakuna su je wancan ɗakin su ƙwalla kira su je wancan ɗakin su ƙwalla kira aksaruhum la yaqilun wallahi mafi yawan su ba su yi aikin hankali ba a wannan abin da suke ba su yi aikin hankali wannan ba daidai sai a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan mu'amala idan aka ce misali malamai suka ce lura da wannan hatta manya-manyan malamai tun daga sahabbai shi yasa za ka ga sahabbai kanana in suka je ɗaukan ilimi gurin manyan sahabbai ali ibn abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma ya je gidan ɗaya daga cikin sahabban nabi sallallahu alaihi wasallam ko abdullah ibn mas'ud zai tambaye shi game da wata aya sai zamanto bai same shi a waje ba sai zauna a bakin zaulen kofar gidansa ana guguwa ana iska tana bule fiskarsa ga irin abin da sahara irin na can ba ba kawai ƙura ne take tashi tana ta bule fiskarsa tana kaɗa masa fiska amma yana nan yana jira saboda ya zo ne don ya yi tambaya akan ayar alkur'ani tare da cewa shi an jinin gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam saboda yana daga cikin adu baiti rasulillah sallallahu alaihi wa sallam amma tun da ilimi ya kawo shi ya zauna a gurin yana kiran sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya bashi fatawa lokacin da ya fito yace yabna anni rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaya kai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ba za ka mun magana na fito na zo na baka ilimi ba yace aini nake neman ɗaukin ilimi ban isa in ce ni ina jiran a yanzu a zo a bani shi ko ni waye bura a dole in zo in jira ka don haka nake na jira iska ta ta doki fiska na don neman sanin ayan alqur'ani ko da baya yana alfadi da wannan to ba irin yanzu ba za ga wasu je gidan malami wai malamin bai fito ba an ce wannan malami ka san malami ma suna da girman kai sai ka wani yana faɗa haka ka san malami ma yana da girman kai wasu dogon da kake neman karatu kake zuwa duk ɗaukan karatunka ba sani ba kuma wanda duk zai wani ka ga ya je ya ini a rana a wani guri gurin wanda ko sallah baya yi amma zai iya jure wannan saboda yana neman duniya amma idan gurin malami ne wani malamin ya fito da wuri ba zo kasa sun yi zuciya sun tafi shi kenan ko malamin bai fito ko kuma sun zo za su yi wa malamin alfarma a ganin su sun ɗauko tambayar su sai suka zo in kana so sai kai ka'ida da malami ko kai magana da shi ta waya ya baka lokaci idan ka zo yau wai saurare ka kuma ba kai magana a iyo ai ni ko ni ba malami ba ma a na ni na ba malami ba na almajiri karami to da time ake lura da shi in mutum yana cikin gida akwai abin da yake ko bacci yake yi ya ji masa akan fitowa a ito nan hayaniyar da ake ciki a'a karatunsa mutum yake yi a'a wani abu yake yi shi kenan in za ka zo sai ku aje lokaci sai karfe ka za ka zo ko in dai ka zo wannan lokacin mutum da shi amma ba wani lokaci ba komai kawai ka zo ka tsaya kawai ka aika wai a cewa ne su saboda wannan ba girman kai ba ne tsari ne girmama kai ne girman kai haramu ne amma girmama kai halal ne da girmama kai halal ne saboda haka ana so a girmama kai a girmama abun da ake yi yawa mutum zai je gurin kowa ya ne a rana bai damu ba amma in dai gurin mai karantar da addinin musulunci ya je to kawai shi kenan gunguni ya faru malamai ma suna girman kai malamai ma suna kaza ah, a kai to waye ji kawai balle da waye ji lokacin da kake faɗa ma balle ka iya da ko da haka dole a rinka tsara tsari don malam yana so yayi karatu da gaske ko yayi rubutu da gaske to sai ya tsara tsari ta yadda ba kawai safai wannan ya zo ya ce zo wancan ya ka fito ka koma wancan a ce wancan mutane in ka ne su ba za ka yi abin da ya shafi al'umma ba za ka yi abin da ya shafi abin da ya dace ba wani ma idan ya ga dama ya zo kawai shi kenan sai kama wasu gulmace gulmace wanda babu amfani a ciki saboda ka ba bukatan ka rika ɓata lokaci a irin waɗannan shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya tarbiyyantar da sahabbai yadda suke zama su abuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma ya tarbiyantar ta abuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da sahabbai yadda suke mu'amalanta ƴan uwansu sahabbai suna girmama juna har kawai ka je gidan mutum ka fito da shi daga cikin gida kawai ka kama ba shi labarin kariya ka ba shi labarin gulma ka ba shi labarin kaza babu amfani a ta hayaniya ana dariya babu amfani cikin wannan lokaci da lokaci eh, ya zai haduwa a ɗan ɗajo juna kewa babu lokaci rayuwar duniya babu lokaci gina lahira muka zo yi mun zo gina lahira ne Kuma haka ana bukatan ka yi abu na alheri dole ka gan shi take kawai shi kenan babu lokacin tsare-tsare babu ba abin da za a haifar al'umma in ta zauna haka ba abin da za ta iya yi wa ko daga ga al'umma ce kawai tana zaune ta lasu ce kawai ba abin da suke iya wa kanta so da bata tsara komai ba in wannan ya ga ta haka kawai mutum yana ya taho daga kudu in ga sako barki ya ce ya ya wala gona mun shirin da wala sai ta taho muje kawai kawai sai ku kama ne ba ku san me za ku yi ba ka san ba ka tambaye shi in mun je tudun wadan me za a yi nan me za mu aifar me za mu taimaki al'umma a gurin daga can kuma wani ya shiga ina za ku je tudun wada za mu je ha ah, ha ba bai nasarawa bai ji ba mu yi sai nasarawa sai kawai yu sai aka ke nasarawa a wani ba daidai wani kuma ka zane su ko yan jami'a ne yan jami'a suna iya yawo kawai ba abin da suke ba karatu ba komai sai yawa sai yawa a wannan duka ba zai aikata alkhairi ba dole a zamanto an tsara rayuwa an tsara lokaci an tsara abun da ake yi in ba abun da kake ka ci gaba da karatun alkur'ani ka ci gaba da ibada ka ci gaba da tasiri amma gaba ɗaya ban da yawo ba abin da aka sani mata suna zaune wata mace kullum sai ta fita gidanta kullum mijinta mai sauƙi ne a gurin mata saboda haka haka yake saboda kamar mutum ya zama to kamar aladen ji ya haƙura kawai ka taɓa kawai inda mace tana so ta fita mafi sharri a gurin mace shine fita waje yawan fita mafi sharri kenan sau da ka ba daidai ba ne kullum sai ta je anguwa ta je can ta fita can ta shiga can ta fita can babu alheri cikin wani saboda haka irin waɗannan abubuwa har ta yara sai kawai ta yara ko da ƙananan yara kullum kawai suna waje babu alheri cikin wani za su fita waje na wani lokaci za su je aika su je su dawo za su iya a aike su wani gida a aike su shago su je su dawo cikin ƙaramin lokaci amma kawai kullum suna waje a suna wasa suna jefe jefe suna harbe harbe daga nan suna ɗaukan wasu tarbiyoyi daban daban wanda bai kamata lokacin yasa al'umma muka wayi gari kowane irin tarkacen abu in ya zo mu ne muke yi mu ne muke yi so daga daga wasu al'umma kullum muna cewa ha mu kaza mu kaza alhali wancan al'umma da kake relawan ba su zo suka kawo shirme a cikin abu na eh, mushkama ba to wannan abu ya kamata mu lura da shi mu lura da karantarwar alƙur'ani alƙur'ani bai da zaman kara zube ba Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cin gida dalilin zaman sa a cikin gida shi fa Allah ne yake masa wahayi don ka in yana cikin gida ba a cewa ya fito ku bar shi kawai in kun zo sai ku zauna in an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida to sai a zauna kawai ba wanda ya ce ce a je a kira shi ko a masa sallama wannan rashin ladabi ne bai dace ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin haka in ka shi a cikin gida to cikin gidan ne ya dace a lokacin Ba kansa yake fitowa lokacin da waje ya dace sallallahu alaihi wasallam haka sai a bar shi kawai sai ya fito in yana bacci ba a tare shi a bar shi har sai ya farka da kansa duk lokacin da dace da ya farka to za ga ya farka za su ba a tare annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci zuciyarsa a faɗake take ba kamar mu bane kika kwanta bacci kamar gawa da abun da yake amfani a jikinka ka tafi kenan gaba daya to annabi sallallahu alaihi wasallam tanamu ainahu wa la yanamu qalbu idanuwansa ke tashi amma zuciya ba ta bacci sallallahu alaihi wasallam to da haka wajibi ne mu lura da wannan Allah subhanahu wataala kai tarbiyyantar da su haka wa'annan bani tamim ko kuma al-aqra ibn habis at-tamim Allah ya nuna musu cewa إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولا لك تكيلا كذلك ya Muhammad. assalamu alaikum ya muhammad wani guri sai ya lalla haka suke kai dan sallallahu na shiru yana cikin har lokacin Allah subhanahu wataala ya ce walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhi da mana a ce lokacin da suka zo sun yi hakuri su zauna hatta takhruja ilayhi har sai kai kanka ka so ka fito gurin Na da kana kai da lau da wannan ya zama alkhairi mai girma gare su a gurin Allah kaga ashe jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi ne mai yawa kuma sa din akwai alkhairi mai yawa a cikin jiransa kaga ashe Allah sallallahu alaihi wasallam ka mu'amalance shi yadda Allah ya ce ka mu'amalance shi to wallahi lada za ka samu za ka samu lada ne mai yawa haka nan a yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan a raye to wajibi ne mu mu'amalanci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda ya dace mu mu'amalance ta irin yadda ya kamata da sai mu samu falala mu samu daraja mu samu ɗaukaka a gurin Allah subhanahu wataala mu samu ɗaukaka a duniya ko mu samu ɗaukaka a lahira to amma kasancewa ba su sani ba ne daga ƙauye suke yana ce wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne rahimin ko mai jin gaida Allah ya gafarta musu kuma Allah ya ji kansu wannan ke nuna mana cewa a dukkan inda ya dace a yi ladabi ta wajen mu'amalantar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a yi ta shi yasa duk abin da mutum yayi don koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan abun ko yana yin wannan abun a rayuwarsa to duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi don wannan koyi yana da lada Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ya kasance kullum takalminsa sanda yake sawa wato mana takalmi da ya sa soki so da ce shi bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa takalmi ba irin wannan harden ba to da haka irin wannan yake sawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye idan zai wulga a gefen madina sai yana yawan wucewa har zai zagaya to idan zai wulga akwai wani dan ice na wata bishiya ya karkatun annabi sallallahu alaihi wasallam yana in zai wuce daga baya aka tare wannan bishiyar amma har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan a duniya in Allah ya Umar ya zo wuciya ta wannan gure in ya zo sai sai in dare shi ya tafi ya sunkuya saboda yana so ya koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin bin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake so sa tufafinka kai irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta abu da tafiyarka irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wani abu da za ka yi in ka yi shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi kenan in za ka yi ibada sallah yi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake komai ya zamanto irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake domin Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ke koyi cikin komai tafiya hatta tafiyansa ka duba malamai sai suka bayyana dan ka duba zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na ibn qayyim rahimahullah zadul ma'ad ya bayyana dukkan abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hatta cin abinci hatta cin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci da yatsa uku mun yi da ya ne maganan yatsa uku me yasa yatsa uku din nan ya tsawo ga ana magana ka san annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi ruku'i yakan bude hannayensa a yakan yakan haɗe hannayensa idan yayi rukuyi amma idan yayi sujjada yakan bude hannayensa cikin bude hannaye in yayi sujjada akwai akwai wani abu na alkhairi da ake samu na daidaita asusuwan dan adam na wani exercise wadda ba a cikin sallah ba za a same shi ba haka cikin haɗewa lokacin da ya rukuyi to annabi sallallahu alaihi wasallam cikin cin abincinsa ya fi amfani da yatsa uku ne ke amfani to waɗannan yatsa uku da yake amfani da su me idan ka lura wannan yatsan sunan ta manuniya mutum ya fi yawan amfani da ita a hannunsa duk abin da za ka yi in za ka nuna mutum da ita take yi in za a yi jiba sai tashi da ciki in za a yi kaza har masu yin noma da yatsu biyar ma ita din tana in za ka ci abinci bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rikewa da yatsu ko hada ita manuniyar nan tana ci manuniyar yannan me yasa ta fi motsi ta fi yawan aiki a hannun mutum to da idan mutum zai ci abinci in zai ci da hannu to za ka lura cewa duk wani abinci kana zuwa yanzu aka ce ɗanɗana wannan miyan ko ɗanɗana wannan abincin ko ɗanɗana ka ji zaƙinsa ko gishirinsa ko tsaminsa ko daɗinsa yawanci wannan ya tsar ita take amfani yawanci ita za ka ga mutum an karaba ba ita yake sawa to da mutum ya sa ta inda za a rufe abincin zuwa gobe sha Allah wannan abincin za ka samu ya bashi kana sa ya nan a cikin miya ta ɓata shi kawai in ka rufe gobe shi kenan ya bashi kwanin ka sa cokali cokali ko sau goma kafa fashi ba zai baci wannan me sa? yanzu misali idan aka ci abinci da hannu in ka sa wannan yatsun ka ɗauko abincin ka ci ka sake sawa ka ɗauko abincin ka ci tun daga kafin abincin ya shiga bakinka ya ɗau wasu abu na enzyme waɗanda suke kakkarya abubuwa waɗanda su antivirus wasu antivirus ne a jikin yatsun wanda na naturally a jikin kan dandalin yatsun suke wadda idan mutum ya sa abinci a bakin cikin da yatsun ya ɗauko to da wanda ce enzymes na cikin yawu wanda ce a abinci su rukurkusa shi kafin ya tafi akwai antivirus a jikin yatsu waɗanda suka haɗu suka rubuta ya sai ka ga mutum ya ci abinci lafiya sannan yadda abincin zai fi gurguje ya tafi digestion na abincin yana da bambanci da wanda abinci da cokali yana da bambanci saboda wannan ya ci da hannu akwai natural antivirus da suke tattare da hannunsa wanda suke amfani a inda wanda ya ci da cokali baya samun wannan shi sa wasu cututtuka a yanzu da suke zuwa ake samun da za ka samu mutane kawai sun nisanci abun da manzon Allah ya koyar da su ne sallallahu alaihi wasallam sa suke samun matsala ka ci abinci ba ka haɗa da ba a rugurguza wani virus da yake makale a jikin abincin ba saboda ba ka ɗauka da hannunka ba da cokali kai ta yin mu'amala kuma ka tura shi cikin cikinka nan virus ɗin suna jiki shi kawai sai su rayu a jikin mutum sai su rayu a jikin mutum shi kenan su ta tafiya amma idan ka tafi da shi da harshe sa ana kawo miya hannu ana rufe ta saɓaci to abincin da ka sa maka hannu ya tafi cikin cikinka shi ma zai tafi cikin duk abin da yake da matsala sha Allah ta'ala zai rubuce na tara ne Allah subhanahu ta'ala ya da abin da zai rusa shi to wannan yana daga cikin abu mai muhimmanci har ga wannan yatsan da ita nan sallallahu alaihi wasallam ke amfani da wannan yatsu guda uku wajen cin abinci kamar da malamai suka rawaito a yawanci cikin bayanan cin abinci to kaga ya kamata a ce mun koma ga koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne wasu suka da yawa sai ga tsoron amma idan aka kashe da shi kenan sai aika abun nan shi yasa dukkan alkhairi ya karu cikin bin annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan alkhairi ya karu cikin aiki irin nasa to na sai a samu alkhairi to shi ba da kayakin abu ba wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyi yuha shi abun da zai Allah ne ke nusar da shi zuwa ga yin abu ko a bacci ko a farke Allah subhanahu wa ta'ala ke nusar da shi zuwa ga yin abu kuma bai taɓa furici bisa sauransa ba ba ra'ayi ko yake bi ba a'a yana bin tsari ne na abin da Allah ya dora shi a kai haka in kaji yi magana ya zama shari'a in yayi umarni ya zama shari'a in yayi hani ya zama shari'a kuma ya zama hukunci saboda me baya yin abun haka sai bisa tsarin Allah subhanahu wata'ala da kuma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha don ka Allah subhanahu wa ta'ala ce walau an annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum da a ce za su yi haƙuri har sai ka fito hakan ya musu alkhairi alkhairi duniya da lahira Allahu gafurur rahim Allah ya gafarta musu Allah mai gafara ne kuma rahimun mai jin kai sai aya ta gaba Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ya da suka yi imani in kun lura ayoyin gaba ɗaya suna fara ya hallazi na amanu mafi yawansu saboda mai saboda wannan sura tana daga cikin surorin da suka sauka a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan sura tana karantar da mutane tarbiyya da kyawawan ɗabi'u wanda ba mai iya yin wannan ɗabi'a sai mumini yanzu abubuwan da muka faɗa in ba mu'minai ba ba da su zama to sun kasance da kansu a inda ake karanta sunan manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba wanda da suke iya bin abun dokokin da Allah yake faɗa sai mu'minai to shi yasa zaka ga Allah subhanahu ta'ala yana cewa ya ayyuha allazina amanu wato Allah yana kira a cikin mafi yawan ayoyin da imani da sifa ta imani kuma ne waɗanda Allah ya hana kar a yi to mumine ne za su sauƙin yi wa waɗanda Allah ya ce a yi mumine ne za su sauƙin yi masu sauƙin hannuwa su ne mumine to wannan sai Allah ya ce ya ajiyu na amanu ya waɗanda suka yi imani in ja kun fasikun bi ba'i, idan wani fasiki ya zo muku da wani labari labarin jita-jita fatabayyaru ku tabbata ku yi bincike ku samu hujja da dalili da shaida akan abin da ya faɗa shi ne fata bayyana shi za ka ga wata kira fata sabbatu wa fiha wa tahta al-fath qul fata sabbatu min as-sabt wal ghayr al-bayan tabaddala akai imam shafi'i yake faɗi fata sabbatu shine yace wa fiha a cikin suratul nisa'i a cikin suratul nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا لو قالوا كشف مؤمني الحالي Eh, da sunan cewa suka kwace eh, dabbobinsa a matsayin ganima wannan kuskure ne Allah subhanahu wata'ala ya aibata su akan abin da suka yi shi ne sai Allah ce ya ajiyu allazina amanu ya kuna suka yi imani za da rasu fi sabilillahi in za ku tafi wajen ɗaukaka addinin Allah fa to ku rinka tabbatar da kuke ciki sannan in kun samu mutum ku tabbatar menene ake ciki to anan fa bayyano kalmar fa bayyano anan suratul nisa'i hamza da kisa'i suna karanta ta da cewa fa tasabbatu ma'ana ku tabbatar min sabti wato min al-isbat fa tasabbatu ku tabbatar ma'ana ku yi cewa eh da gaske ne abu kazan nan kaza ne wannan mumini ne ko ba mumini ba ku gane tukunna kafin ku yi wani hukunci a nan kuma idan aka zo muku da bayani kar ku ɗau hukunci an ce wane ya yi kaza wane ya yi kaza ka ce eh lalle ni ma na ji an ce kaza an ce kaza ka ƙara ƙarawa shi ma wannan ya ƙara gaba da labari sai a kira gaba da labari na ƙarya ba tare da tabbas ba idan ce zo ce maka wane ya ce kaza ya ce kaza akan ko kuma wane ya ce kaza ya ce kaza ya ce to zan bincika zan tabbatar sai ka bincika inda gaske ne a gane ko kuma wani an ce kaza a kansa ko bincike ba guji tsora ƙarya akan ƙarya ba kai akwai inda in kana bincike za ka kira mutumin shi kansa ka ce ga bayani ba tare da zan gaya ma wanda suka faɗa ba amma ga haƙiƙinin bayani da aka ce a kanka menene za ka ce ka gaya mana abubuwa don muna so mu fahimci gaskiya akan wannan lamari shi sai mutum ya yi bayani sai kuma idan aka tambaye ka akan wannan za halatta gare ka yi bayani saboda Usman bin Affan radiyallahu anhu yi bayani ga sahabbai lokacin ake zargin sa ba ba zargi wani abu bane hasara tana iya sa ayi zargi shedan yana iya sa ayi zargi yana iya sa ayi zargi in an yanka cikin ni'ima za a iya zargin ka to inda gaske ake a zo a tambaye ka wani ido da ido dan tambaye ka za ka iya bayani kuma in hasada ta yi hasada su muna nasu kawai za su yi zagaya su in wannan zagayawan yayi yawa to ka tabbata cewa takfirun ne da zuru sannan kuma irtifa'un lil darajat za ka samu kankarewan zunubi a gurin Allah sannan darajar ka za ta dauka ba za a gushe ana yawan magana a kanka ba fa sai darajanka ta dauka. darajar ka za ta su yadda baka tsammani da ikon Allah sannan ana yawan magana kanka za a kalkare maka zunubi hatta kalkallaha Allah wa alayka khatiya yawan jarrabawa na magana a kanka har zai shiga ga ka haɗu da Allah baka da zunubi ko kaɗan duk mutane sun zuba kansu zunubin ka shikenan kawai sai zai su ɗau nauyi su tafi inda za su tafi kai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya rahamshe ka sai sa yawan magana kan mutum za ka yi da kai wannan ai baki wa zai kama shi baki wa bakin shaidanu ne zai kama mutum bakin makaryatan ne zai kama mutum bakin marasa ƙarshen ne zai kama mutum bakin wa'inda ake tsoro su ne bayan Allah na ƙwarai waɗanda babu shamaki tsakanin shi da Allah mafi yawan lokuta da sun ce Allah ita ba yanzu Allah ya karba amma mutane da suka saba ƙarya yan daba da a zauna a daba ana ƙarya wata ta je gidan wancan ta yi ƙarya wani ya je gidan can ya yi ƙarya wani ya je gaban shagon wancan ya zauna ya ini ya yi awa biyu yana ƙarya yana ce wannan ne za ta yi tsoron bakin sa wani ai bakin sa ba inda zai je illa kawai kai shi wuta Allah ya kiyaye to saboda haka shi ya da jita jita ba ƙarfin hakari ba ne ya da jita-jita mummunan hatsari ne to yanzu kuma shine aikin mutane wasu an yi jita-jita a kansu akan harkokin kasuwancinsu wasu an ce ma sun sai da kaza ne suka yi kuɗi alhali ba gaskiya bane wasu an ce suna shaye-shaye alhali ba gaskiya bane wani da ya fito zai yi siyasa haka kawai sai a je a jinda ya kariya a ce shi mashayin giya ne alhali ba gaskiya bane wani a ce mai fasikanci da mata ne alhali ba gaskiya bane kuma a yi ta yaya magana to da batanci wani a ce shi kaza ne saboda batanci wani a ji ai magana kan gidansa saboda batanci eh, duk waɗanda suke maganganu za su tsaya a gaban Allah cikin sauƙi sannan Allah zai sa kayya da shi ka Allah subhanahu wata'ala ya hana ya da jita jita to shi ne anan ne ma dalilin saukan wannan aya har yanzu ya ga wata mugar dalilin saukanta ya ayyuhal ladina amanu in ja ja'akum fasiqun bi nabain bayyana. Allah subhanahu wata'ala ce ya da suka yi imani idan fasiki ya zo muku da wani labari fata bayyano ku ji abun ku ji cike abinda muke magana akai na fata bayyano wato cewa a suratul nisa'i Allah subhanahu wata'ala ce fata bayyano ma'ana fata ku tabbatar to haka ma a wannan sura din wannan suratul hujurat wanda take karkashin suratul fathi na fatahna laka fathan mubina shi yasa imam shafi'i yayi baitin tun a can suratul nisa'i to ba bukatun sake maimaita shi shi ya faɗi baiti sau ɗaya na hukunci har a ƙare qur'ani ba zai sake maimaitawa ba kawai ya rage naka kai sai kai ta tafiya da kwakwalwanka shi da sai ya faɗa a suratul nisa'i baitocin yace wa fiha ma'ana a cikin ta ita wannan suratul nisa'i a lokacin sai ce wa tahtal fathi da can aka da fathi kasa da suratul fatih wata sura ce kasa da suratul fatih ita ce wannan suratul hujurat idan ka duba abu ne inna fatahana sai aka imam shafi'i yake zai kirga ma abubuwa na cikin alqur'ani misali yake a ah, ah, menene yace eh, abu ne wa min ba'd bitisi yuzila hahuna da yana magana a cikin suratul kafi sai ke wa min ba'd bitisi yuzila hahuna yubaddila sai ana cewa yubdila yubdila a iran asi haf aka yubdila sai a tura su gari sai maka wa min ba'du bi takhfifi ka karanta bi takhfifi wajen yubaddila ka sai yubdila yace ha huna anan suratul fatha suratul hadi sai ce wa fauka wa tahtal mulki wa fauka wa tahtal mulki da kuma saman suratul mulki wace ce suratul mulki tabarakal bi yadihi mulk to wace ce fauka kafin ita wace sura ce suratul tahrim a cikin suratul tahrim akwai yubdila yubdila asabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu an yubdilahu sai shine imamu shari'i sai ce wa fauka da saman wa tahatal mulki a cikin suratul nun tahatal mulki ita kuma suratul nun ta tahatal mulki to ita ma akwai yubajjila shine a menene abu ne masu masu gona abu ne ka eh, eh, eh, asa rabbuhu a a ah. ah, ba au yubajjila amsal kuma wani abu ne yubajjila na gona abu ne khairan ai ai yubajjila khairan minha ya wato Allah subhanahu wa ta'ala zai canja muku mafi alkhairi daga wannan gonar taku saboda haka waɗanda suka ce za su yanke gonansu da sassafe sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana nan shine imamu shafi da yazo a shayi kawai abinda muke magana anan shine imamu shafi in ya gaya ma magana a guri ɗaya to ba zai sake maimaita ta kuma zai gaya ma duk abin da yake irin hukuncin hukuncin da ɗaya ne na cikin alqur'ani kaga yace wa min ba'du kitta khifi yuzilaha huna wannan bai ta cikin sura ta zaka sani shi a tafsiriya sai ce wa fauka wa tahtal mulki tasihi zallala wa fauka wa mulki abu kufiyun da ibn al-kisai suka zo da suna kasa suna cewa yubdila yubdila so da ka duk inda zaka je yubdila zaka ce ina su ne a kira'an sauran kuma ka ce yubadila ya biya wa to ba kuma suratul nisa'i sai ce maka wa fiha a nan suratul nisa'i wa tahtal fashi da zuwa da take karkashin fatahi kun fata bayyano kun fata sabbatu kun fi wurin fata bayyano a ce fata sabbatu kawai ka fara mina sabti an samu shi daga kalmar isbati na larabci wal ghayrul bayana tabaddala wasu wanda ba hamza nisa'i ba su ko suna cewa fata bayyano su ko sun samu daga bayan fata bayyano ka bayyana ka gane abun wanda ko fata sabbatu ka tabbatar ka gano abun sai yi abu na kira'at yana da daɗin sha'ani in mutum zai bada lokacinsa karfinsa da basirarsa amma in mutum na kakar yake to shi kenan sai zauna ya ta yi ina sauki ah, Allah subhanahu wata'ala ya yace ah, ya ayyuha allazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ya waɗanda kai imani da Allah in ja'akum fasiqun bi naba'in in fasiki ya zo muku da labari fata bayyanu to ku bibiyi labarin ku tabbatar da gaskiyarsa an tusibu kuma bi jahalatin kar ku je ku wayi gari ku riski mutane bisa jahilci saboda labarin ƙarya da wani ya gaya muku akan waɗannan mutane. su ko kaza kaza to ni ma kaza sai an wayi gari a zamanin mu ne yanzu mata ana iya kawo mata jita jita akan mijinta ta yadda miji ana iya kawo mata jita jita akan matarsa ya yadda duk wannan karka ko ba za ka zauna cikin shakka da matarka ko ki zauna cikin shakka da mijinki kullum ba ki yarda da shi sai yan waje na gefe su ne za su baki labari ya baki abinci ya baki gurin zama ya baki kira amma ba su yarda da shi ba wani kawai na baki labari na ƙarya to wajibi ne masu hankali su daina sauraron jita-jita Shi ne Allah subhanahu wa ya ce an tusibu qauman bi jahalati karshen ta sai ku je ku samu wasu mutane bisa jahilci fa tusbihu ku wayi gari alama fa'altum nadini bisa nadama aka abin da kuka aikata sai ku sai ku fada cikin nadama wa alamu ku sani anna fikum rasulullah akwai manzon Allah a cikin ku halal sallallahu alaihi wasallam cikin cikin ku sai ku da al'amari gare shi man yuti'ukum fi kathirin min al'amri, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bi ku cikin mafi yawan al'amari kawai ya rinka biye muku la'anikum wallahi da kun sha in dai manzon Allah zai biye muku sallallahu alaihi wasallam wallahi da ku sha ka annabi sallallahu alaihi wasallam bai dace bai biye muku kuma baya biye muku walakin Allah habbaba ilaykum al-imana sai da ku sani Allah subhanahu wata'ala ya so muku imani mana kullum Allah yana sanya son imani gare ku mana sannan kuma shi ya zaba muku sannan yana sanya son imani zuwa gare ku wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya kawata muku imani a cikin zukatan ku sai ga imani shine abun soyuwa a gurin mumini Allah ya samu zama mumine wa karwaha ilaykum al-kufra Allah ya sanya muku kyaman kafirci duk abin da zai zama bijire wa dokar Allah ne Allah ya sama na kyaman sa kuma sai ga mumini yana kyaman sa wal da kuma duk wani fita a hanyar Allah fasikanci kenan sai ga mumini yana kyamansa wani isyan da duk wani nau'i na sabon Allah sai ga mumini yana yana kyamansa Allah ta mana kyamar sabon Allah abin da bai tabbata Allah ba ulaika humur rashidun waɗannan waɗanda suka nisanci abubuwan nan su ne shiryayyu kuma masu shiryarwa kuma dalilin saukar wannan aya ya ajiye wa lazina amanu in ja akun fasikun bi na in fata bayyano da wannan ayoyi biyu da suka biyo bayanta insha Allah ta'ala muna raye a darasi na gaba za mu ji dalilin saukar aya din da irin hatsarin da ya faru dalilin daukan jita ta hatta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ya ja hankalin su zuwa ga abin da shi ne daidai wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya ba mu nasara bala'in da ake ciki Allah ya kawo mana sauki ah, malaman mu daban-daban da suke fama da rashin lafiya irin su Sheikh Aminu Ibrahim Turawa an ce bai da lafiya muna fatan Allah ba shi lafiya Dr. Muhammad Sani Umar hafizahumullah an ce ba shi da lafiya Allah subhanahu wata'ala ya ba shi lafiya da sauran marasa lafiya mu baki daya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya ɗan uwanmu war marasa lafiya Allah ya ba su lafiya mazan su da matan su a gidajen su suna fama da yanayi na rashin lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wanda suke asibitoci su ma rashin lafiyar su Allah ya ba su lafiya Allah subhanahu wataala ya yi mana duk wata musiba duk wani bala'i da zai dame mu a gidajen mu ko cikin iyalan mu Allah subhanahu wataala ya mana maganin sa abin da ya gagare mu Allah ya isa mana a sa Allah subhanahu wataala ya shirya zuriyar mu da iyalan mu ya tabbatar da mu bisa shiriya Allah ya gafarta wa iyayen mu da kakannin mu ya hada mu da su cikin jannatul firdaus ya fassara mu cikin gurguran su Allah kawo mana sauki a rayuwa shugabannin mu Allah ya musu jagoranci zuwa ga abin da zai zama alkhairi gare mu duniyar mu da lahirar mu Allah ta su aiwatar da abin da shine na kwarai gare mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك